Aika-aika: 'Yan sanda sun cafke waɗanda ake zargi da satar yara da babura a Nasarawa Rundunar 'Yan Sandan Jihar Nasarawa ta cafke wata mata da ake zargi da satar jaririya 'yar kwanaki bakwai da haihuwa a wajen bikin sunanta a ƙaramar hukumar Keffi da ke jihar. Jami'in hulɗa da jama'a na Rundunar 'Yan Sandan Jihar DSP Ramhan Nansel ne ya bayyana hakan. a wata sanarwa da ya sanya wa hannu kuma aka raba wa manema labarai a garin Lafiya, babban birnin jihar. Sanarwar ta ce a ranar Asabar 28 ga watan nan na Satumba ne jami'an ‘yan sandan reshen Keffi suka kama Khadija Aliyu wacce ta yi ikirarin tana da juna biyu da laifin satar jaririya a gidan da ake sunan da take bayan ofishin Hukumar zaɓe da ke Keffi, wacce ake zargin ta ce ta kutsa kai cikin gidan ne inda ta goya jaririyar da aka kwantar da ita sannan ta lullube ta da mayafi ta fice daga gidan, kafin daga bisani aka kama ta. Haka zalika, jami'an ‘yan sanda sun sake kama wani Hussaini Muhammad mazaunin bayan filin wasa na Keffi, tsohon mai laifi da ya bar gidan gyaran hali a watannin baya bisa laifin satar babur. A yayin gudanar da bincike, an gano wasu babura uku da ake zargi na sata ne a hannun wanda ake zargin. Kwamishinan ‘Yan Sandan Jihar CP Umar Shehu na Dada ya yi kira ga jama'a da aka sacewa babura da su ziyarci sashin ‘yan sanda na Angwan Lambu da ke garin Keffi tare da nuna takardar shaidar mallakar baburan.